Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana muhammadu lalo yau goma ga watan fabrairun shekarar 2019 wakilin amurka na musamman da aka nada domin tsara yadda za a tattauna da koriya ta arewa steven bergen ya ce an samu ci gaba a zaman tattaunawar da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata a Pyongyang wanda aka shirya domin sharar fagen taron da za a yi a ranakun 27 da 28 a wannan wata. Steven ya ce ba a san abin da wannan tattaunawar za ta haifar ba amma dai Amurka na tsakiyar tuntubar koriya ta arewa kuma ana samun haske kan batutuwan da ake zantawa a kansu president trump has made clear both to north to our team ya ce shugaba trump ya fayyace wa hukumomin koriya ta arewan da kuma mu cewa yana so ya ga an samu ci gaba kan batun kwanci damarar makaman nukiliyan kasar gabanin hakan shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa zaman tattaunawar da za su yi da takwarar aikinsa kim jong-un zai wakana ne a hanoi babban birnin kasar vietnam kwamandan rundunar dakarun amurka da ke kudancin kasar ya tabbatar da ikirarin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi na cewa akwai alamun mayakan hezbollah a kasar venezuela amma ya ce a halin da ake ciki a yanzu dakarun amurka sun fi mai da hankali ne wajen ganin sun tsare lafiyar amurkawa da kuma kokarin tallafa musu saboda mawuyacin halin da suka shiga kwamandan dakarun na amurka navy admiral uh, craig fowler ya faɗa wa manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata cewa amurka na iya bakin kokarinta wajen ganin duk 'yan ƙasarta da dukiyoyinsu da jami'an diplomasiya da ke ƙasar ta venezuela sun samu cikakken tsaro da aka tambaye shi ko yana ganin akwai hannun rashi a rikicin siyasar ƙasar ta venezuela sai ya ce komai mai yiwa ne mun ga abin da ta yi saboda haka ya kamata mu zauna cikin shiri domin abin da ka iya faruwa a nan gaba matsalar da tattalin arzikin venezuela ya shiga ya sa wato ta shiga ya sa shaguna da dama sun kasance wayan yayin da miliyoyin 'yan ƙasar suka zama zuwa wasu ƙasashe domin neman hanyoyin kyautata rayuwarsu wani sabon fada da ya barki a yankin da ke amfani da harshen ingilishi a ƙasar kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum 69 yankin da har ila yau mayakan 'yan aware suka ba da alwatu suka ba sa umarnin su zauna a su yayin da kasar ke shirin bikin ranar matasa bikin wanda aka yi wa za a yi a ranar 11 ga watan fabrairu na zuwa ne a daidai ranar da ake tunawa da lokacin da aka yi zaben raba gaddama a shekarar 1961 wato lokacin da 'yan awaran suke nuni da cewa lokaci ne da aka miƙa yankin su da ke amfani da harshen ingilishi ga yankin da ke amfani da harshen faransanci tun dai a ranar talata da ta gabata ake ta za fada a garuruwan limbe da bo da mutungene da kumba da ke amfani da harshen ingilishin da kuma wasu garuruwa da ke arewa masu gabashin kasar frederick mengoli ma'aikacin jinya ne a wani asibiti mai zaman kansa a garin limbe This morning the military brought 11 wounded patients and we can't take off them Ya ce da safiyar yau dakarun kamaru suka kawo mutum sha ɗaya da suka ji rauni kuma ba za mu iya kula da su ba saboda muna da karancin ma'aikata sannan babu magunguna a wani lokaci ne a wannan lokacin ne kuma mayakan yan awaran da ke dauke da makamai suka ayyana rufe daukacin yankunan har na tsawon kwanaki goma inda suka haramta gudanar da ayyuka da dama har sai ranar sha hudu ga watan wannan wato wannan wata na fabrairu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe biyun dare ne da minti hudu mayakan syrian democratic forces mai gamayyar kudawa da sauran mayakan sa kai da amurka ke marawa baya sun kaddama da wasu hare-hare akan mayakan is domin kakkaɓe barbashin ƙungiyoyin 'yan tawayen da ke rike da gabashin syria a jiya asabar kakakin ƙungiyar wacce ake kira sdf a takaice wato mustapha bali ya rubuta a shafin twitter cewa sdf ta fara kai farmakin ƙarshe akan ƙauyen bagus da ya rage a ƙarƙashin ikon mayakan da ke ikirarin jihadi mayakan kurdawan da kungiyar syrian observatory for human rights da ke sa ido kan rikicin na syria sun bada kiyasin cewa akwai akalla mayaka masu ikirarin jihadi sama da dubu uku a yankin mafi aksarinsu kuma 'yan wata kasa ne sannan sama da fararen hula 'yan ƙasar syria dubu ashirin da uku da wasu 'yan ƙasashen waje suka tsere daga gabashin ƙasar ta siriya cikin makon da ya gabata yayin da mayakan kurdawa da masu mara musu baya suka fara shirin kai farmakin To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Labaran duniyan kenan kuka saurara. madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barka ku da yau barka mu da sake saduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa ba kasawa ba shiri ne da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma. To kamar yadda muka yi alkawali a makon jiya shirin na yau zai ji ta bakin kungiyoyin nakasassun Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu akan dokar haramta musgunawa nakasassu a faɗin ƙasar. Matakin da aka bayyana cewa ya tanadi wasu hukunce-hukunce masu tsauri akan duk wanda aka kama da laifin keta haddin nakasassu. Za kuma mu fara ne da jin ta bakin ɗaya daga cikin nakasassun da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta zanta da shi. To sunana Ashir Abdulkadir Abdullahi. gaskiya alhamdulillah muna cikin murna tun jiya da daddare da aka ce shugaban kasa ya sa hannu a bildin nan muka shiga murna wadda ba mu taba shiga irin ta ba muna fatan samun ci gaba da yawa a cikin dokan nan na game da gininnika da ake yi public building za ka ga an yi ba a kulawa da nakasashe wajen fakin mota ba a kulawa da nakasashe makarantu ko kulawa da wani mai nakasa duk haka to yanzu da sa hannu a wannan dokan insha allahu muna fatan canji zai samu ko ina duk inda abinda za a yi da wajen daukan ma'aikata a gwamnatoci na wajen ma'aikatun gwamnati da kamfanoni in allah ya so ya da duk za a rika kulawa da nakasarsu Shekaru sama da bakwai aka shafe ana fafutukar ganin gwamnatin Najeriya ta tabbatar da wannan doka da ke daidai da ainihin yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattaba wa hannu a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Lamarin da ya sa shugaban na kasassun jam'iyyar APC Musbahu Lawan Didi jinjinawa hukumomin wannan ƙasa a sakamakon abin da ya kira karamcin da aka nuna wa masu bukata ta musamman kamar yadda za a ji a zantawarsu da madina dauda muna tare da farin ciki duk na kasashen da yake najeriya na da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau saboda abin da shugaban kasa ya mana abin da wani fatin ya shekara goma sha shida bai iya yi ba ne an fi sama da shekara goma ya je ya dawo wannan majalisa ta yi ta tafi ba wata majalisa ko kungiyar eh, eh, siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan allah mai albarka janaral muhammadu buhari wanda yau ya ba mu 'yancinmu a matsayin mana 'yan ƙasa masu bukata ta musamman ya ba mu 'yancinmu a matsayin mana 'yan siyasa masu bukata ta musamman ya abin da bature yake cewa ya ba mu freedom 'yanci na duk abinda. yake na nakasassu zai zo gare mu misali alfanun da ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki eh, cikin wannan kuduri da ya sa hannu a kansa shine eh, akwai kaso biyar da ma'aikatu ko gwamnati za su yi gawarewa in an zo ɗauka aiki wa'annan na musamman ne duk wani nakasashe da ya isa ko yake da ilimin za a ɗauke shi aiki sannan kuma ya a cikin wannan bil an ba da damar duk gini na gwamnati a tabbata an yi hanyar da gurgu zai iya hawa an yi alamun da kurma in yazo zai gane an yi abin da idan makaho ya zo in ya shafa zai iya sani misali a ce nan matattakala ce a'a wannan abu ka taba shi wata magana zai lifta ce a'a wannan abu gashi nan dai abubuwan da kai zaka gane wannan ba karamin alheri ba ne wanda dama haka kungiyar ko majalisar ɗinkin duniya ta shirya wa duk wani na kasashe a duniya don kyautata rayuwarmu so na ganin abin da wannan dattijo ya mana eh, shugaban mu eh, president muhammadu buhari mana masa fatan allah ya kara masa nasarori a cikin mulkin sa mana roƙon allah ya kara masa lafiya mana roƙon allah yanda ya sa hannun ne ya bashi ikon aiwatar da dokar kamar yadda ta tanada sannan muna ƙara roƙonsa da cewa a yi gaggauta tabbatar da wannan kwamishin ko hukuma wadda za ta kaddamar da wannan abun kuma an tashi muna sa ya sa mana nakasashen da ya kai ko zai iya rike wajen domin na sai naka muna da wani karin magana ko take da muke kiran mu cewa wanda ake kira notin about us without us ba abin da za a yi mana dan mu kuma ba mu a ciki so ni na ganin a matsayin na 'yan siyasa fatim apc ya yi abin alfahari ya yi abin da tsakaninmu da nakasashen najeriya bin bashi ne. sakamakon wannan mataki shugabannin nakasassun na cewa an kama hanyar ganin karshen kuncin rayuwar da nakasassu suka yi fama da shi a can baya wanda a bayyane ake gane misalai na musgunawa ba iyaka a matsayina na gurgu na gaya maka na sha in hau hawa bene hawa bakwai don neman wata bukata ta na sha in hau matattakala yanzu misali a ofis ina ni kaina na fati na sakatare hawa uku ne muke da shi kuma kullum muna mitin hawa na uku ne amma babu lifta so kaga ba zai yi wannan abu yawanci mun rayu ne cikin karfin hali mun rayu ne cikin kwazon cewa kada a mu a baya amma ba tare da akwai mafita kyautata mana a cikin sauki ba saboda haka wannan alfanunsa shine daga yanzu idan gurgu ya je zai hau gini na gwamnati ko makarantar gwamnati idan ya kasa a nan zai tsaya ya nemi lauya ya ce wannan gurin ba zan iya hawa ba a taimake na neman mu yanci na dole a nemi kuɗin da za a yi yadda za mu iya hawa domin kyautata rayuwarmu dole gwamnatoci su sa hannu tun daga mataki na local gaman mataki na jiha mataki na ƙasa misali kamar tsarin ilimi kyauta na gwamnati ubek kenan mafi akasari tun daga local gaman akwai inda aka ware na local gaman ne akwai aikin jiha akwai aikin eh, gwamnatin tarayya misali primary kowa ya san primary local gaman ne musamman secondary kowa ya san secondary musamman junior state ne suke dauka daga tashiri education irin banyan makarantu har ka gama university duk an san na federal government ne yawancin su so irin wa'annan tsarin muke so ya kasance cewa an dauka ko an bambanta sannan kuma mahimman. abin da muke nema shine a sa abin nan a cikin budget din kasa za a yi kaza za a yi kaza gashi wannan hukuma ta manitarin ce duk wanda ya zanen gini wani ya approving ba tare da hanyar na kasashe ba dokar ta tanaji haɗauri ta tanaji a ci shi tara so kaga wannan ya nuna maka gwamnati da gaske take kuma an ba da shekara biyar ne wajen tabbatar da cewa duk abin da yake a wannan dokar a kaddamar da shi saboda haka tsakanin mu da wannan dacijo tsakanin da kungiyar amin eh, jam'iyyar apc shine bashi take bin nakasasshen najeriya ya ajiye adawa kowa ya zo mu kaɗa mata ƙuri'a mu kaɗai ƙuri'an mu ta miliyan ashirin da wani abu da ake faɗan nan mu ce mu ne ma maka shugaban ƙasa ba wani ba. Tuma sauraro a nan za mu dakatar da shirin na kasa ba kasawa ba na yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin bakin shirin na yau da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sulaimu Muni Barma da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri. Salamu alaikum.

kuma matan na abinda suka yi bayani a kai suna da gaskiya saboda idan aka rike haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla Masu saurara salamu alaikum barkamu da su alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya kan batun yunkurin inganta sana'a sai da nono da mata Fulani suka gada kaka da kakanni. biyo bayan zargin da ake yin cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna baɗala. Bayan jin ta bakin bangaren matan, yau shirin ya gayyaci shugabannin ƙungiyar miyar Allah domin jin yadda za a shawo kan wannan matsala. waɗanda wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya gayyata kuma a yau su ne. Sunana Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na kungiyar makiyan dabbobi ta Najeriya ta miyati Allah. Sai kuma sunana Muhammadu Rabiu, memba na miyatti Allah. Na'am. To bari mu fara da shi a sakataren labarai. A da farko an dai shimfiɗa kun ji matsalolin da kenan bayan da ita wato su manyan shugabannin kungiyar miyatti Allah na ƙasa suka fara yunkuri na hana tallar nono ga su mata. Akwai matsaloli da su matan suka ce tabbas akwai su. Babbar matsalar shine rashin kula daga uh, su ko kuma in ce ku mazan fulanin. me za ka ce game da wannan zargi da ake ko kuma bayani da su matan su kai a gaskiya eh, san ce ba wai ma zargi ba ne abin da ke faruwa ne saboda an ce rana wanka ba ya boyin cibi gaskiya kuma ba a taro an zama ɗaya ba yawanci maza ba su rike haƙƙin aure ba kuma matan na abinda suka yi bayani a kai suna da gaskiya saboda idan aka rike haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla saboda yawanci za ga wasu mazajin tun da aka ɗaura aure ana gaya musu da ci da sha da sutura da ciyarwa da eh, kiwon lafiya da wurin kwana da sauransu ya tashi daga wuyan mahaifi ya koma ga ainihin miji to amma abin mamaki yawanci za ga cewa nan ne ake faɗi nan ake barin maganan nan wani ma ba a ma isar masa da wannan sakon wani ma din ya san sakon kuma ya san a bayanin da aka yi amma abin mamaki ya watsar kenan daga ranar da aka ce ta zo gidan shi in dai har yana da dabbobi zai yi tatsa ya bata nono ko yana da dawa ko masara ko abinci da zai bata shi yana ga ya gama komai kenan haƙƙin nan da ya rata a wuyansa ya ɗauki haƙƙi nan gaba ɗaya ya rataya a wuyan matarsa saboda ita ce za ta je talla ita za ta ciyar da gidan ita ce za ta yi suturanta da suturan 'ya'yan wasu ma abun kunya abun ban mamaki hatta ma ɗakin da matar za ta zauna ba abun mamaki ba ga wasu su suke faɗi tashe su ga cewa su yi wannan ɗakin da za su zauna su matan za su yi kwarai kuwa yawancin wasu mata haka abin da ke faruwa kenan kuma za ka ga cewa mazajen nan suna da lafiyansu suna da arziki allah ya musu wadatan da za su tabbatar cewa sun wannan haƙƙin da aka ce musu ya rata a wuyansu yadda za su tafiyar da shi ba za su tafiyar da shi ba abinda matan da suka faɗi gaskiyan su ne kuma haka yake faruwa bari mu koma wurinka malam muhammadu rabiu hmm. ah, kadeji ah, alhaji abubakar sadiq ya tabbatar da wannan zargi ya kake ganin za a shawo kan wannan matsala to alhamdulillah kafin in ce komai da ina ma shi ciyaman da ya kawo yayi tunanin cewa ya kamata a ce a duba wannan illa da take gudana a cikin al'umma planning hmm. na farko dai Allah ya saka masa da alkhairi hmm. kuma Allah ya ba su ikon aiwatar da wannan Eh, al'amari da suke da burin yi a ciki so alhamdulillah kamar yadda shi dan uwana ya bayani lallai talla matan fulani mu dai mun waye gari mun ga matan fulani suna tallan nono amma dur haisu ma darar zamani duk inda zamani ya karkata ya kamata a ce an karkata wurin saboda haka lallai wayannan illoli da aka karanta lallai illoli ne wanda sun shafi al'umman fulani saboda haka ni ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari shugabannin fulani lalle su zagi damtse su duk abin da ya kamata su na su ga cewa sun kawar da wannan illa da ta taimaka fulani tarnaki a rayuwarsu gaba daya saboda haka lallai ne mazajen fulani su san cewa haƙƙin aure wani abu ne wanda yake daga ran da aka ɗaura maka aure ka riga ka ɗauki alkawarin cewa komai laluranta ka ɗauka saboda haka ba ta dama da je tallaɗin ga illa ne wanda yake yana shafar rayuwanta shafi rayuwanta kuma ya shafi rayuwar addinin su gaba daya idan ba su yi kokari sun gyara ba babban abun shine za su je su haɗu da fushin ubangiji akan wannan abun da yake faruwa amma to wani tsari kake ganin ya kamata a bullo da shi dan ganin an cimma nasara akan wannan yunkuri da aka yi kai a tunaninka to a tunanin na farko shine lalle ne su shugabannin su yi tsayin daka su ga cewa sun fahimtar da fulani illan wannan talladin hmm. babban illan dai shine matsalar muke da shi shine rashin karatu wato kananin a wayar da kai eh a wayar da kansu a nuna musu muhimmancin da kuma illan da tallan nan ke haifarwa hmm. insha Allah ta'ala idan aka yi haka aka jawo malamai ciki da kuma wanda suke sun fahimci yadda zamani ke tafiya hmm. insha Allah ta'ala ina ganin wannan abin zai zama tarihi kuma su fulanin da suke wahala akan wannan tallan insha Allah ta'ala za su yi godiya akan canjin da aka samu maka wannan lamarin insha Allah ta'ala na'am Alhaji Abubakar Sadiq mun dawo wurinka yayi maganan wayar da kai kana ga wayar da kan nan abu ne mai sauki a wurin ku ganin yadda al'ummar Fulani ba karamin yawa ne gare su ba ko a arewacin Najeriya barantana a ce an danna kudu to gaskiya ne ba karamin abu bane amma kuma dole ne a yi shi Wayar da kan fulani shi shugaban wannan kungiya ta miyetti Allah ya riga ya ba da umarni ga rassan jihohi na, na wannan kungiya da ai duk mai yiwuwa duk wata hanya da za a bi ta amfani da kafofin watsa labarai ta wuraren lokacin suna lokacin daurin aure lokacin bukukuwa a tabbatar cewa kamar da shi ma ya bayani malamai sun faɗa ma mazaje illar wa'annan abubuwan da kuma sanin haƙƙin da ya rata a kansu kaga kuwa idan aka yi wannan wani za ka ga lokaci ana ce ai kan mage ya waye da zarar matan nan ba wai muna zuga matan nan su yi ma mazajen su bore bane a'a idan matan nan suka san cewa ga haƙƙinsu mazan kuma suka gane cewa matan sun san su mm. dole fa su dawo su tabbata cewa sun biya Ah, wa'annan haƙoƙin da ke rataye a wuyansu sannan kuma muna nan muna ƙoƙari wajen tabbatar da cewa duk wata hanya da za mu bi kamar da na yi bayan da farko ah, wajen wayar da kan ah, al'ummar fulani game da muhimmanci don duk abin da za ka ko abu da za kamar da ake magana tallan nan ko nonon kake da shi idan ba ki da nono mai kyau ai kaga cewa wasu ma za su kyamaci wannan nono ne saboda haka wannan abun kirki ne abun alheri ne wanda ake tallata ma jama'a cewa a daina ko kuma a tsaftace don wasu na ganin cewa gaba daya an ce a daina talla a ba wai magana da ake nufi ana nufi a tsabtace wannan sana'ar ta sadda nono wani tsari wanda za a rika tsari tsare tsaren da ake da su shine already an riga an ba da umarni ga rassan kungiyar na duka da shugabanni a yi kokari a haɗu da gwamnati don idan wannan abun dole gwamnati ta shigo ita karan kanta ta taimaka wajen yin rumfuna inda fulani masu da nonon za su rinka zama shugabannin kungiyoyin eh, na su yi kokari a kafa kungiyoyin gama kai wato cooperatives mama matan nan don su masu rinka cin buri da kuma amfani eh, moriya na gwamnati da kuma kungiyoyin da ba na gwamnati ba idan ana ba da tallafi su masu rinka ci saboda in kai kaɗai ne ka nemi ma taimako wajen gwamnati ba ta maka ba amma idan kuna kuna haɗe a kungiya za a tallafa muku idan aka ga wani tallafi za a ce akwai kungiya ka za a tallafa mata idan ma nono za ku yi sana'ar nono kuna da rumfan da za ku zauna idan ana ba da tallafi idan kina sayar da nono ne kila rana ɗaya eh, dubu ɗaya ko naira ɗari biyar sai ki sayar da nono na na dubu goma dubu ashirin a rana ɗaya mm. sannan kuma akwai sabon tsari na zamani na kiwon dabbobi ah, wanda matan na idan aka taimaka musu akuyoyi ne tumaki ne kaji ne shanu ne suka taimaka ba wai dole kawai magana nono nono ɗin gaba mm. idan suka samu sana'o'in yi za su taimaka ma kansu taimaka ma eh, iyalansu saboda haka ba wai an ce rana daya za a katse maganan tallaba a'a za a tsaftace ne saboda ba wanda zai iya ce maka hana sana'a mm. sana'a daban talla irin wanda yan eh, uwan matan fulani suke a yanzu duk wani abu da kaga cewa eh, an ce a hana mm. to wallahi in ka duba akwai yana da illa ne abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji gudunmuwar da kungiyar miyar ta Allah ke nema domin cimma wannan burin Yanzu a madadin bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na ƙasa na ƙungiyar miyatta Allah da kuma Muhammadu Rabi'u memba ƙungiyar. Sai kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Da Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya.